alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ranar sallan idi rana ce mai girma da ɗaukaka a musulunci rana ce da musulunci ya yadda a yi abubuwan raha da jin daɗi da nishaɗi akwai hukunce-hukunce da abubuwa da ake so a yi wannan ranar a cikin wannan bidiyon insha zan yi magana game da wa'annan abubuwan na farko ana so a yi kabbara a fara Allahu الله Allahu لا la ilaha illallah Allahu أكبر Allahu أكبر ولله الحمد wannan kuma da zaran an ce an ga wata ko kuma Ramadan ya cika kwana talatin saboda faɗa Allah maɗaukaki walitukmilu al'iddata wali Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun domin ku cika idda kwanakin watan Ramadana kuma ku gode ma Allah akan abubuwan da ya arzita ku ko da za ku kasance masu godiya ga Allah ranar sallah da safe za a ci gaba da kabbara tun dare har liman ya fara sallah ranar sallah da safe abu na biyu ana so a yi wanka wankan idi ya tabbata daga ali bin abi talib da kuma abdullahi bin umar allah ya kara musu yadda haka malamai sun yi kiyasin shi ga wankan juma'a don shi imamun nawawi ya ce dukkanin malamai sun yi ijima'i cewa wanka ranar idi mustahabbi ne abu na uku ana so a sa tufafi masu kyawu saboda abin da ya tabbata cikin sahih bukhari cewa abdullahi cewa umar bin khattab radiyallahu anhu ya sai riga mai kyawu ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta ya ce ya rasulallahi domin ka saka ta ranar idi da kuma idan ka yi baƙi abu na gaba ana so ranar idi mutane su je sallan idi ƙasa domin annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance yana zuwa sallan idi ƙasa da tare da sahabbai abu na gaba ana so ranar idi maza da mata su fita wurin sallar idi gaba ɗaya hatta da mata masu haila annabi sallallahu alaihi ya ce idan suka je kada su tsaya inda ake sallah amma dai fal yashhadna alkhaira wa da'watal muslimin su halicci alheri da kuma addu'an musulmi watan wannan taron da ake taro ne mai alheri kwarai da gaske abu na gaba ana so idan mutum ya fita sallar idi ta wani hanya ga dawowa ya dawo ta wani hanya daban domin ya ga miskinai ya taimaka musu domin hanyoyin biyu su shaida mai da cewa ya je sallar idi idan liman ya fito wajen sallah inda ake idi sai a fara sallar idi bayan an gama raka'a biyu sai liman ya tashi ya yi hudu ba ba dole ba ne sai an saurari hudu ba amma abu ne mai kyawu kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar idi sai ce za mu yi hudu ba wanda ya ga dama ya saurara wanda ya ga dama ya wuce amma malamai sun tafi akan cewa tsayawa a sauri wannan huduban yana da kyawu domin ambaton Allah ne kuma abu ne da ake yi daga shekara sai shekara abu na gaba idan an gama sallar idi ana son jama'a da suka halatta su dinga gaisawa da juna suna ce ma juna taqabbalallahu minna wa minkum ya inganta cikin musnad imamu ahmad cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance bayan an gama sallar idi suna ce ma juna taqabbalallahu minna wa minkum don haka barka da sallah da ake yi da cewa Allah ya karba mu ne ya karba muku wannan abu ne wanda ya tabbata ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda sahabbai suke yi abu na gaba ranar idi ana so a mashe ta ranar raha da jin daɗi da nishaɗi don shi musulunci ya hana yi azumi wannan ranar domin nau'in ibadar wannan ranar shine a nuna sha'air a nuna alamu na musulunci a nuna addinin musulunci addini ne mai raha addini ne mai jin daɗi addini ne mai nishaɗi ya tabbata cikin sahih bukhari cewa ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta da wasu yare guda biyu 'yan mata a cikin ɗakin ta ranar idi annabi yana nan wa'annan yaren suka fara waƙa. da abubakar radiyallahu anhu ya shigo sai ce a mizmarun min mazamir shaitani fi baiti rasulillahi yanzu algaita irin ta shaidan za a yi waƙa a cikin gidan manzon Allah kuma gaba ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakrin da'ahuma fa inna li kulli qaumin idan fa hadha iduna ahlul islam annabi sun sai ce ya kai abubakar kyale su ko waɗanne mutane suna da nasu idi yau shine idin mu mutanen musulunci don haka ana so a yi nishaɗi ba laifi ba ne domin sun yi waka amma wannan wakar da suka yi babu kiɗi a ciki abu na gaba shine akwai wani hadisi da ya tabbata cikin sahih muslim ummul mu'minin aisha radiyallahu anha take cewa ranar idi na aza haɓata akan kafaɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kallon mutanen Habasha suna wasa a cikin masallaci Umar radiyallahu anhu zo yana so ya hana su annabi ya ce a basu ya ce domin Yahudawa su san cikin addinin ma akwai nishaɗi don haka yana da kyawu a yi nishaɗi a yi wasanni akwai yara wurin da ake wasanni ran iri amma kada a yi abin da ya saba ma Allah shaye-shaye a kowane lokaci haramun ne cuɗanya tsakanin maza da mata a kowane lokaci haramun ne shaye-shaye kowane lokaci haramun ne saurayin kiɗe-kiɗe baya da kyawu a kowane lokaci don haka ya kamata a gudani irin wa'annan abubuwan da Allah ya haranta da Allah ya haranta ranar idi ya haranta shi ranar da ba ta idi ba ko da yaushe Allah ta wa ta'ala ake ake bauta ma ya kamata a je ziyara yan uwa a yi mai yan uwa barka da sallah wannan abubuwa ne wanda suna da kyawu addinin mu na musulunci ya zo da shi Allah ta tabaraka ta'ala ya karbi ibadunmu taqabbalallahu minna wa minkum barka da sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa